Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyo. A yau za ku ji wasu nau'in kayan abinci guda biyar da ba a so a ci a yayin da ake jin yunwa. Idan mutum yana jin yunwa, magani a fili shine ya ci abinci domin yin maganin wannan yunwar da ke damunsa. sa. Sai dai duk da haka, masana lafiyar abinci sun ja hankalin mutane kan irin abincin da za su daina ci idan suna jin yunwa. Yana da muhimmanci a lura da cewa akwai wasu nau'in abinci waɗanda bai kamata a ci su ba a lokacin da ake jin yunwa. Daɗin daɗawa, waɗannan nau'in abincin ba a cin su a matsayin karin kumallo saboda suna iya haifar da wasu yanayi mara daɗi ga jiki. Shi ya sa masana lafiya suka yi gargaɗi da a daina cin irin waɗannan abincin. Ba tare da na cika ku da wani dogon surutu ba, ga jerin abinci guda biyar da za ku ƙaurace wa ci a lokacin da kuke jin yunwa. Na farko, abinci mai yaji. Abincin da za a guje wa ci a yayin da ake jin yunwa Shi ne abinci mai yaji domin cin abinci mai ɗauke da yaji a lokacin da ake jin yunwa kan iya haifar da juyawar ciki da rashin narkewar abinci wanda ke iya haddasa gudawa don haka cin abinci mai ɗauke da yaji kan iya baiwa ciki matsala wanda maimakon a samu gamsuwa ta yunwar da ake ji sai kuma matsala ta samu saboda haka idan kuna jin yunwa ku yi ƙoƙarin ƙauracewa cin abincin da ke ɗauke da yaji don samun zaman lafiya da samun lafiyar cikinku. Na biyu, 'ya'yan itatuwa, kayan marmari. 'Ya'yan itace suna ɗauke da adadi mai yawa na citric acid wanda shi ana cin su ne idan za a ci abinci ko kuma bayan an gama ci. domin suna taimakawa ne wajen narkar da abinci. Ga mutanen da ke fama da bugun zuciya, cin 'ya'yan itatuwa idan ana jin yunwa kan iya haifar musu da matsala. Bugu da ƙari, idan ana jin yunwa aka sha 'ya'yan itatuwa, akwai yiwuwar samun kumburin ciki da kuma ƙara jin yunwa, domin shi kayan itatuwa baya maganin yunwa Suna aiki ne don narkewar abinci da kuma sakin ciki. Na uku, abinci ko abin sha mai suga. Hakan nan, ya kamata a guji cin abinci mai ɗauke da sukari idan ana cikin yanayi na jin yunwa. Wannan ya haɗa da kayan lemo masu zaƙi da sauran kayan abinci da aka sarrafa wanda ke ɗauke da adadi mai yawa na sukari. Shan ruwan lemo mai ɗauke da suga a lokacin da ake jin yunwa na iya haifar da ƙullewar ciki. Bugu da ƙari, lokacin da aka ci ko shan wani abu mai sukari idan ana jin yunwa, jiki yana samun wahalar ɓoye isasshen insulin don kiyaye matakan da ya dace a cikin jini. Na biyar, nonon yagot: Shan nonon yagot idan ana jin yunwa yana sanya amfanin sinadarin lactic acid da ke cikinsa ya zama mara amfani. Wannan yana nufin mafi yawan amfanin da yogurt ke yi a jikin mutum yana ɓacewa lokacin da aka sha shi idan ana jin yunwa. A yayin da ake jin yunwa, ciki yana ɗauke da acid wanda ke kashe ƙwayoyin cutar lactic acid da ke cikin waɗannan kayayyakin nonon. wanda babu wani sinadarin lafiya da zai haifar ga jiki. Na ƙarshe, kofi. Yayin da mutane da yawa suke yin karin kumallo da kofi, shan kofi ba tare da an ci abinci ba kuskure ne. Shan kofi idan ana jin yunwa yana haifar da fitar da sinadarin hydrochloric acid a cikin tsarin narkewar abinci, wanda hakan ke haifar da yawan yin gyatsa da jawo kumburin ciki. Don haka, idan kuna cin ɗaya daga cikin waɗannan nau'in kayan abincin da muka ambata yayin da kuke jin yunwa, sai ku daina cin su daga yau domin kare lafiyar cikinku. Allah ya ƙara mana lafiya amin. Da fatan za ku yi sharin ɗin wannan bidon domin al'umma su faɗaka.